wannan ne ma dai karon farko da gwamnan jihar taraba dare disan ku ke mai da martani game da batun naira miliyan hamsin da hamshaki dan kasuwan nan aliko dangote ya bada a matsayin guduma ga waɗanda rikicin mambila ya shafa ko a makon jiya ma dai sai da wasu shugabannin al'umma yankin mambilan suka yi korafi na cewa fiye da watanni uku da bada waɗannan kuɗaɗe kawo yanzu ba su ga koda kwandala ba to sai dai ko a martani da mai da gwamnan jihar ta bakin sa haruna manu ya ce alkawari kawai dango ta yi domin ko babu asin da ya shigo aljihunsu bare ma a yi batun rabawa. ya zo kuma a lokacin da ya sadu da gwamna ya ba da ya yi jawabi ya jajunta ya yi jawabi kuma ya yi alkawari zai ba mu kuɗi miliyan hamsin saboda tallafa waɗanda wannan abun ya faru da su a can ƙasar mambila amma inda ke faɗa maka har yau din nan mu ba mu ga komai ba tukunna so saboda haka duk wanda ya ce wai ko an ba da wani kuɗi gwamnati ta abun nan ina so a faɗa musu ina faɗa da babban murya cewa ba mu maga kudin din ba tukunna ba mu karbi kuɗi ba gwamnatin jihar taraba ba ta karbi wannan kuɗin ba amma ina ba da tabbaci cewa in allah yadda na san cewa aliko zai ba da wannan kuɗin din amma a yanzu a yau da nake ma wannan magana din ba ba da wannan kuɗin ba gwamnatin jihar taraba ba ta karbi wannan kuɗin ba yamma dai zuwa yanzu hankula fa sun kwanta a yankin ko da yake akwai wani hanzarin da ba gudu ba barista bashir muhammad fafe da majalisar dokokin jihar taraba ne da ke wakiltar mazaban guroje ya koma bai na irin halin da ake ciki a yanzu to hankali dai ya kwanta mutane kuma suna nan warwatse har yanzu to akwai manyan wurare da mutanen mu suke wurin har yanzu ba su koma su ba a musamman a kamaru da kuma guroje da kuma a dorofi da kuma kan iyaka a can kusa da kamaru din to har yanzu dai mutane ba su ga abin da ya kai ya kawo da zai convincing din jihar taraba jiha ce da ta fuskanci rikice-rikice da sauta rike da nasaba da batun kabilanci ko addini batun mako da masana ke ganin fa dole ne a ɗau mataki ambasada hassan jikado jakarin najeriya ne a yankin Karabiya, wannan mako dan asalin yankin na mambila ne na mako ganin fa akwai abin dubawa a yanzu. To abu ɗaya ne hanya ta gaskiya guda ɗaya ce tak duk lokacin da aka ƙi hukunta mai laifi to dole ne a samu matsala kuma rashin hukunta masu laifi a kama waɗanda suka yi aika-aika a hukunta su kamar yadda doka ta tanada ba wanda ya fi ƙarfin doka yau an wayi gari a jihar taraba ka sane wani ɗin nan kuna tare da shi a kwana tare a tashi tare ya kashe maka ɗan uwanka ya kona maka gida ya e, rusa maka dukiyanka ya hana ka jin daɗin rayuwarka sannan kuma a zo a ce maka a'a ku zo ku zauna lafiya kana ji kana da gani to menene amfanin dokan bayan man sani cewa haramun ne ko a addinance ko a zamanance haramun ne ka afkawa mutum ka kashe shi ko ka ji masa rauni ko ka e, afka mishi da fada to don me wani zai aika aikata kuma ya yale shi ba wanda ya fi karfin doka a gaya mini tun da ake wannan tashin tashin a dinnan tun da aka kirkiro wannan jiha dinnan a gaya min mutum guda ɗaya tak da aka kama shi aka hukunta shi yadda doka ta tana da har ya zamanto darasi ga sauran babu shi koma da menene in yi magana kan cewa ya zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya